a to ganin yallaɓai za ku fara wannan bincike na nnpc da aka saka ka shugabancin wannan kwamiti kamar zuwa yanzu mai mutane za su tsammata to alhamdulahi malam sale idan aka ga yasa da aka saka shugabancin na wani aiki na al'umma kowane iri ne abin shi ne an san cewa za ka sa tsaron allah da kamanta gaskiya a duk abin za ka yi abin za ka yi domin jama'a domin Allah da haka mu yanzu ba mu ramsu ran talatin Allah kamar ya zama ya zama na farko wani koti mu ga cewa menene yawan aikin da ke gabanmu ya ya kamata mu yi shi ina ya kamata mu yi shi da ya kamata mu yi shi da shi A wasu na ganin cewa kamar ana so ne a yi amfani da wannan bincike wajen musguna ma wani ko kuma wasu ya kake gani ne me za ka ce akan haka magana shi ne ba za a amfani da mu a zalunci kowane mahaluki ta wannan aiki ba ba za a amfani don a tura ta gwamnati ko wani abu daban ba duk abin da na gasa yana alci idan mai domin allah ko domin jama'a najeriya kuma wannan siyashin namu ƙwari na taimaka shi ƙasa janar muhammadu buhari bisa ƙwarin da ke yi da ganin cewa ya magance cin rashawa da rusiyar dukiyar jama'a wannan ƙasar najeriya cikin da allah fatan mu shi da mu da mu da shi duka allah masu ya samu ga alhadu nan duniya